Bismillahir Rahmanir Rahim. Rumfar bayi. Babi na goma. Gani ne Juwairiya sai faman sakin murmushi take yi. Tana kallon yarda Yarima ke tafiyarsa cikin ƙasaita da yanga. kamar ba na namiji ba duk takun da zai yi cikin natsuwa yake yin sa ta shafa gefen fuskar ta cike da nishadi o Allah me nasa ikon Wai yau kamar ta baiwa ɗiyar bayi sarki da kansa yake yi wa rakiya a cikin dare, daɗi ne fal a cikin zuciyarta, sai shaƙar ƙamshin da yake bazawa a hanyar take yi. Shi ma ɗan Jalal murmushi yake yi yana mamakin kansa, wani irin nishaɗi ke ɗawainiya da shi. Ya rasa dalilin da zuciyarsa ke matuƙar son kaɗai cewa da wannan yarinyar, tafiya yake yi kamar baya so, don dama ba wani son su yi saurin yake yi ba, baya ƙaunar su iso rumfar bayi da wuri. Tsayawa ya jiyo don ganin ko ya yi mata nisa, cike da kulawa kamar yarda kowane ya gentleman zai yi. ya kam ta yi nisa sosai a cikin nata duniyar. Don ko kaɗan bata ma lura da tsayawar da ya yi ba, sai ji ta ta ci karo da wani mutum ɓum! A tsorace ta dawo hankalinta. sannan ta ja baya da ƙarfinta zanin jikinta ne ya taɗiye ta ta tafi za ta faɗi yarima ya saurin saka hannayensa ya taro ta sauke numfashi kawai take yi don ya shammace ta kurawa juna ido suka yi na wani lokaci mai tsawo kafin ya gyara mata tsayuwar ta ya ce tunanin me kike yi haka juyariya ta samu kanta da faɗin tunaninka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 Janar ya gyaɗa kai ya ce, Na ji jakadiya, magajin ya iso ne? Jakadiya ta ce ya iso ran kashe daɗe yana can a falo yana jiran fitowarka. Jeri yana fitowa daga cikin ɗakin Yarima ta tarar da magaji zaune a falon. Ta duka har ƙasa ta gaishe da shi. Magaji a sake amsa mata har ta miƙe za ta fita ya ce, Baki ji ba, ta dawo ta ce na'am. Ya ƙura fuskar ta ido kafin ya ce, Ina tunanin kamar na san fuskar nan take shekaru da suka wuce.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 Jeriya ta ce, Allah sarki, ai lokacin ne na fara aiki a sashen Zainaba shi yasa Yana shirin magana sai ga jakadiya tare da Yarima sun fito. Jalal sa akan Jeriya, ganin murmushi akan fuskar ta yasa shi kallon magaji, shi ma ɗin ya ga murmushi akan lebansa Dawar da fuska ya ce magaji mu je ko? Magaji ya ce mai bar ba sai yanzu aka samu fitowa. Yarima ya banza da shi don ya san halin magaji da zolaya. Jakadiya ta kalli Joyariya. Ke baki je ne wanda ake mikin bane?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 Kada ki damu zan samu wacce na yarda da ita ta shiga cikin bayan da za su taya ta girkin. Sai ta yi yarda kika faɗa ɗin. Goggo ta ce yau wani zan koma. Sun fito falo Zainabu ta kalli Khadija da ke ta washe baki. Ya dai ko Goggo ta zo miki da wani albishir ɗin ne? Khadija ta saki murmushi. Ai abin da ma ya fi albishir ta zo min da shi. Zainabu ta gyara zamanta Allah ko? Sannan 'yar lelen gwaggwanta. Khadija ta kwashe da dariya. kafin ta ce wai ina Mustapha ne kin san dai da an gama maganar bikin su yayi turaki da Hamza kan ki za a dawo ko Zainaba ta limfasa ni ma damuwa ta kenan wallahi kuma gashi kin san halin Abba da shegen san auren haɗin nan da ya burge ni ko kaɗan Khadija ta ɗan zungure ta ni a auren haɗin ba ƙaramin taimaka min yayi ba ke kin san in ba dan shi ba ai ba zan taɓa samun yaya Jalal ɗina ba Zainaba ta ce ke kenan ni kin ganni nan ma kaɗaici duk ya ishe ni a cikin 'yan kwanakin nan tun ɗauke mini juwariya da mijinki ya yi Khadija ta taɓa baki ke ma dai Zainabu da rigima kike kawai ki bari sai lokacin aurenki yayi sai ki zaɓe ta a matsayin kyautarki daga wajen mai martaba Zainabu ta sa dariya wallahi kin kawo shawara ƙawata suka saka dariya a tare Umaima da kanta ta kai joyariya har wajen Surayya. Surayya ta kalle ta cike da kyama ta ce, "Ki shirya za mu shiga madafa da ke yanzu." Joyariya ta ɗan yi mamaki amma ta share ta ce, "To ranki ya daɗe." Tun da suka shiga madafar suka koma aiki ba kama hannun yaro. Surayya kam na hakinta akan kujera tana ba su orders cike da isa. Har sun kusa kammala aikin juyariya da ke gefe ta jinjina kai. Ganin irin delicious ɗin da ake shiryawa Yarima. Tana mamakin yarda mutum ɗaya zai iya cinye duk waɗannan abincin. Abinci har kusan kala goma sha biyar ina zai kai su. Aiko duk cokali ɗaya ya yi a duka sai cikinsa ya ƙoshi. Ta ɗan a baki. Ko da yake duk bajinta ce ake son a yi masa.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 magana da wannan baiwar da muka saka aiki a cikin bayan gimbiya Surayya kuma ta tabbatar min da cewar ta yi da muka buƙaci ta yi. Khadija ta kwashe da dariya cike da murna sosai ta ce na ji daɗin albishir ɗinnan sosai don babu wacce za ta samu yabawar Jalal sai ni ni kaɗai kuma su uwar gida manya dole ne a sha kunya da wulaƙanci a yau. Ta kalli Rabi Allah ya sa dai ta zuba ɗan tsaban nan da yawa a cikin abincin don ba na so ko kaɗan girkin wannan matar ya kai cikin cikin yaye Jalal ɗina. Rabu ta ce kada ki damu ranki ya daɗe. Na tabbata ta yi komai kamar yarda muka tsara. Su juwairiya sun gama jidar abincin zuwa sashin Jalal. An gama gyara falon tsaf kamar za a yi wata uwar liyafa. Ku Kuyangi biyu aka bari sai Surayya da ta sha wata uwar kwalliya. Tana zaune gefe tana jiran fitowar Yarima. Kallon su juwairiya tai. So mahi saurare. Bari mu dakata